wannan yana nuna mana hikimar saukar da littafi daga cikin littafin da Allah ya sauka wa manzanni shine a yi imani wannan imanin ya ja mutane zuwa samun shiriya. kuma samun din dinnan shi yake jan mutane zuwa ga aiki aiki shi yake jan mutane zuwa ga samun yardar Allah samun yardar ubangiji ita ce take kai mutane zuwa ga shiga aljannar Allah da rahamar ubangiji haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa